goma ma musulmi ne ya taso a gari na musulmi bai haɗu da kiristoci ba bai haɗu da kaza ba sai can ya girma ya yi shekaru sai a ga ya tsinto ta bakuwar aƙida ya zo da ita duk da akwai sa'ilin da hakan yakan zo da jarabawa ma'ana yakan zo a babin ibtila'i ne amma akwai sa'ilin da galibi yakan zo ne a babi na rashin tun farko ba a sa yaro ya kafa akan addini bisa ƙana'a ba addini yana zuwa na gaskiya ne bisa fitra kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya riga da ya gaya mana cewa babu wani abin haihuwa da za a haife shi ma'ana ɗan adam da za a haife shi ba a kan daidaitaccen tunani ba duk abin da mutum zai zo da shi misali a matsayinsa na jariri ko sabuwar halitta zai kasance ne bisa fitrar da Allah subhanahu ta'ala ya ɗora ɗan adam a kai to amma iyaye suna da rawar da za su taka wurin ɗora ɗansu da tabbatar da su akan wannan kyakkyawar aƙidar ko kuma akasinta shi sa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce iyayensa ne suke da damar da ko dai su yahudantar da shi ko dai su kiristantar da shi ko dai su sanya shi ya kasance cikin masu addinin bautar rana da ma sauran addinai wanda muke ganin su yanzu daban-daban na fituna da ibtila'i da suke faruwa a rayuwar mu ta yanzu bisa irin kafirci da ake yi daban-daban ga Allah subhanahu wataala da haka babban abu muhimmi shine ki yadda cewa dole ki koya wa ɗanki a zuciyarsa ya san waye Allah waye ya halicce shi menene wajibin da Allah ya ɗora masa a kansa ni wace ce ni menene matsayina a gurin Allah subhanahu wataala mecece alaƙata da Allah to wannan shine zai sa yaro ya taso bisa kyakkyawar aƙida yana girma kina ƙara ɗora mai karatun yana girma kina ƙara ɗora mai a haka a haka a haka sai ya taso bisa kyakkyawan tuce da kyakkyawan tubali ya sani cewa duk abin da ake yi a rayuwa to sai Allah yana so ake yin Allah baya so ba a yi ko me ai mai alaka da wane karkai kaza Allah baya son kaza wane karka kasance kana aikata kaza Allah baya son kaza idan ka akaita kaza bana nan Allah yana ganin ka ko ni bana ganin ka dole ya sani cewa oke to wannan abin da ake ambatawa mai girma ne mai ɗaukaka ne ba a isa a ɓoye mishi a aikata ba daidai ba kuma neman yaddarsa ake kuma abin da yake so ake yi kuma yana da sakamakon da zai bayar kyakkyawa ko aka shin aka aikata mummuna to shikenan sai yaro ya taso a bisa kyakkyawar aƙida Luqman al-hakim allah subhanahu wataala ya bamu labari a cikin alƙur'ani mai girma yayin da yake yi wa ɗansa wasici abu na farko da ya fara gaya mishi shine wa idh qala luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim abin da ya fara kafa wa ɗansa tubali kenan na cewa mai kar kai shirka ga Allah subhanahu wataala ashe shine kyakkyawan tushe kuma shine kyakkyawan tubali Abdullahi bin Abbas radiyallahu an sahabin nan mai falala mai daraja wanda ya kasance cikin sahabbai mafiya yawan ruwaya daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma yana cikin mafiya sanin alkur'ani wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya mishi addu'a kyakkyawa wanda ta gadar mishi ta zama muto mishi sila na zamar shi bijimin malami a cikin sahabbai akan abin da ya shafi alkur'ani mai girma yana ba da labari cewa wata rana sun taho shi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suna kan abin hawa yana bayan annabi annabi yana gaba yana shekaru ƙanana sai annabi sallallahu alaihi wasallama yake ce mishi ya gulam ya kai dan yaro inni uallimuka kalimat zan koyar da kai wasu kalmomi ihfazillah yahfazuk ka kiyaye Allah sai Allah ya kiyaye ka Allah ya kare ka ya kange ka daga abubuwan da za su cutar da kai ihfazillaha tajidhu tujahaka ka kiyaye Allah ka bi Allah ka bi dokokinsa sai ka same shi a gabanka yayin da matsala ta zo maka to Allah zai tsaya maka zai fidda kai daga cikin wannan matsala wa idza sa'alta fas'alillah idan ka tashi roƙo to kar ka roƙi kowa sai Allah wa idza sta'anta fasta'in billah sannan idan ka tashi neman agaji da kariya da tallafi to ba za ka nema a gurin kowa ba sai a gurin Allah wa'alam ka sani cewa da a ce al'umma ga baki ɗaya za ta taru don ta cutar da ta amfanar da kai wani abu to ba ta isa ta amfanar da kai wani abu ba komi sa sai abin da Allah ya nufa cewa wannan abin zai same ka kuma ya amfane ka sannan kuma da al'umman nan za su taru ga baki ɗaya don su cutar da kai to ba su isa su cutar da kai ga abin da Allah bai nufa zai cutar da kai ba sai abin da Allah ya riga ya nufa shine zai same ka rufi'atul aqlam mujaffati suhuf an ɗage alƙalma kuma a tawwada ta riga ta bushe akan abin rubutu ma'ana kamar yana nuna mishi duk abin da zai faru to an riga da an rubuta shi Allah ya kaddara shi duk wanda ya san me yaren larabci in an ce ya gulam yana da bambanci da a ce ya rajul yana da bambanci da a ce ya sha yaro ƙarami, ya gulam amma annabi sallallahu alaihi wasallam yake ɗora mishi wannan manya-manyan karatu na aƙida la'alla a lokacin da yake faɗa zai ji zai haddace bai zama lallai ya kiyaye manyan ma'anonin da suke cikin wannan abun ba annabi ya bashi shi guzurin da yana gaba yana ƙara fahimta yana gaba yana ƙara ganewa kuma yaro ne karami abin nan da hausawa suke cewa yaro bai mantuwa karatun yaro rubutu ne akan dutse gashi nan yana karami amma ya hakaito da ya girma to ashe kenan ana gaya ma yaro usul na aƙida tun yana kankani karki ce kwakwalwar shi ba za ta ɗauka ba ko bai gane ɗari bisa ɗari ba zai fahimci abin da zai fahimta zai anje sauran kuma rayuwa da yau da gobe da shekaru za su fahimtar da shi raguwa da haka abin da yake mai muhimmanci shine mu dora 'ya'yanmu akan aƙida na tsawaita akan wannan saboda aƙida ita ce komai in ta gyaru to ana sa ran cewa komai insha Allahu zai gyaru in aƙida ta samu matsala ta samu tasgaro tauhidin nan aka samu damuwa ikhlasin nan aka samu damuwa to lallai akwai matsala kuma kowane irin abu ma zai iya faruwa domin tun farko ba a gina shi akan tubali na gaskiya da haƙiƙa abu na biyu da ya kamata mu ba ma muhimmanci akan wurin tarbiyyanta 'ya'yanmu su taso su kasance 'ya'ya na gari sannan su kasance matasa na gari wanda annabi sallallahu alaihi wasallama zai alfahari da sura na gobe kiyama shine mu dora yaranmu akan sha'ani na ibada kar mu ce yaranmu suna ƙanana kar mu ce ba su kai ba kar mu ce bai hau kansu ba a'a ba sai san da ya zamo wajibin ake koya wa 'ya'ya ba ake tilasta musu rana guda a ce dole ku yi sallah biyar dole ku yi azumi dole ki sa hijabi dole kaza dole kaza lokaci guda akwai wahala duk abin da aka ce wa mutum lokaci guda za a canja shi ko za a nuna mishi shi wajibi ne to me zai faru tsanar abin zai yaga shi an takura mishi abin da bai saba ba bai iya ba bai sani ba ko bai ɗauke shi cewa kamar shi wannan abin ya shafe shi ba sai lokaci guda a zo a nuna mishi ya shafe shi shi sa da yake daga cikin hikima na shari'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi mana umarni da cewa mu koya wa yaran mu sallah tun suna shekaru bakwai ina tsammanin anya an taɓa samu ko a labari yaran da ko namiji ko mace shari'a ta haukar sa yana shekaru bakwai wajabci na shari'a a ce ya kai shekaru na taklif yana shekara bakwai to amma an ce mu koya musu saboda mi su taso akan abin ba dan yana wajibi a kansu ba sannan annabi ya ce in sun kai shekaru goma a buge su a kanta domin ana sa ran cewa yanzu fa an kusa an zo boda daga nan zuwa wani taƙi kalilan za ta iya zama wajiba to da haka gwara a fara hukunta musu tun a wannan lokacin ba sai sanda ta zama wajibar ba sai a zo ana turka-turka kina ja yana ja kina tashin shi asuba yana komawa bacci ba zai tashi ba sai yana da lectures ba zai tashi ba sai zai tafi makaranta sai gari ya yi sha sannan zai tashi ya yi sallah saboda bai san muhimmancin ta ba ba a nuna mai cewa tana da muhimmanci ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma a raba wurin su a wurin kwanciya yayin da suka kai waɗannan shekaru saboda me saboda su fara hayya'awa ma'ana su fara shiryawa da cewa yanzu fa sun fara da suka shekaru na girma yanzu su ba irin yara ƙanana ba ne ba da suke wancan shekarun wani yana daga cikin kuma kuskure mai girma da galibi iyaye sukan aikata yanzu na ganin cewa da kin yi magana sai a ce yaro ƙarami ne ƙarama ce fa bata wani girma ba an takura an yi kaza an yi kaza ko sun kina magana akan sallah sai su rika ganin kamar kin takura wa yaro bai hau kan shi ba kin dame shi ko azumi azumin nan da kuke gani ba zai yiwu lokaci guda yaro ya iya ba shi sa tun a farkon musulunci sahabbai da tabi'ai da magabatan wannan al'umma nagartattu suke koyawa yaransu azumi sa'ilin da shekarunsu ya kai nasu su ɗauki yunwa da jure lokaci wanda za su haƙure ma yunwa a cikinsa ba a zuwa rana guda a ce yaro yau ka fara azumi a ɗauki azumi tun karfe biyar ko karfe biyar da rabi na asuba a ce sai shida ko shida da wani abu za a sha ruwa lokaci guda yaro ba zai iya ba amma aka fara koya mishi irin abin nan da yara suke yi a ɗauki ɗaya bisa uku a kai zuwa karfe sha ɗaya karfe sha biyu sai a ce to an ci rabi a haka a haka ki ta taya shi kuna lissafawa a jona a jona a ce yau an tashi ɗaya yaro zai ji daɗi ya ji cewa ya yi wani abu na gari ya yi wani injaz ma'ana shi ma yana abin kirki to yau da gobe yau da gobe yana koya sai ya zamanto cewa yaro ya taso sanda abin zai riske shi ya iya ya saba kuma ya san cewa wannan abin a kansa yake ba a yi ma yaro dole lokaci guda dole nan lokaci guda matsala ce kuma ba ta haifar da natija ba ta haifar da ɗa mai ido dole bi a sannu sannu da dabara da kyauta idan kai kaza to ga kaza saboda kayi kaza ba a yi wa yaro alkawari kafin ya a ce in kai azumi zan baka kaza to wannan ya zamanto zaki dasa mishi cewa a ran shi zai yi wannan azumin ne saboda wannan abin da zaki bashi ina fatan an gane wannan kuskure ne a babi na tarbiyya iya fahimta ta idan yayi a yawa na yayi azumi to barin mai kyauta insha Allah wa Allah ya karba azumin nan naka Allah zai soka ki fito mishi da falala azumi wanda duk yayi azumi Allah zai nisanta fuskar shi daga wuta shekaru 70 ba fa mu san iyakan ladar mai azumi ba Allah da kansa cewa ya a cikin hadithul qudsi illa sawm wa ana ajzi bihi sai azumi ne kadai Allah bai ambata sunan ladan azumi ba bai ambata yawansa ba Allah yau ya baka lada mai yawa kai wani ina maka munna yau zan maka kyauta saboda kaza kin alakanta mai abin dawa da Allah ba wai da cewa zaki mishi kaza ko wannan abin da zaki bashi ba yaro tattalinsa ake akan abin da ya shafi ibada kuma nuna masa ake yi domin ya taso akan wannan abin ya kasance ya rayu a kansa yaro ana ɗora shi ne akan akhlaq halaye da ɗabi'u nagartattu duk abin da kika sani na alaƙa na afwan na ɗabi'a wadda take nagartacciya to kina fara nuna wa yaron ki muhimmancin ta ne tun yana karami ba sai ya girma ba ki ɗora ki akan gaskiya ki nuna mai Allah yana son masu gaskiya ki ɗora ki akan hakuri ki nuna mai Allah yana son masu hakuri Balma yana tare da su inna Allah ma'as sabirin yana son su kuma yana tare da su masu hakuri ki nuna mai riƙon amana amanan nan taki ce ko ta waninki Allah yana son masu amana ki nuna mai halaye kyawawa wanda shari'ar musulunci ta tanadar kuma ta koyar wanda za su kasance jari ne da haske a cikin rayuwarsa tun yana kankani to sai ya taso da san wa'innan ɗabi'un ba wai da tirsasa shi a kansu ba in ya taso ana nuna mai mai hali kaza kaga mai gaskiya mutane suna san shi ki ba shi labarin mutanen kirki magabata ya taso da jin cewa in mutum ya yi kaza to zai samu kyakkyawan sakamako zai samu aƙiba wadda take mai kyau a duniya da kuma lahira zai samu kyakkyawan matsayi a gurin Allah subhanahu wataala ki koya mishi kyautayi da rahama da jin kai da tausayin na ƙasa da shi da girmama na sama da shi da tausayin mabukata da kaza da kaza waɗannan halaye ne da yau da gobe idan yaron ki ya kafa a kansu ke zai taso bisa kyakkyawar tarbiyya bisa kyakkyawar rayuwa ki nuna mishi hali na gari da kake gani a aljanna zai kai ka inda baka zata ba domin hadisi ya inganta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ana daga darajar bawa a gidan aljanna akan shi wata daraja mai nisan gaske ba da sallah ba ba da yawan azumi ba ba da yawan kaza ba ba da yawan kaza ba sai da kyawawan ɗabi'u da kyakkyawar mu'amala da haka in kika ɗora yaronki akan wannan kyawawan ɗabi'un sai su zamanto mishi jagora da guziri a rayuwar shi ko bayan babu ki kuma duk wanda ya gan shi kuma ya mu'amalance shi sai ya ji daɗi cewa ya yi mu'amala da mutum mai hankali mutum wanda ya sami kyakkyawar tarbiyya sai ya yi miki addu'a ko ya yi mahaifinsa addu'a kasancewar ya ga abin da suka tarbiyyanta kuma ya mu'amalance shi da kyakkyawar mu'amala da haka kyawawan ɗabi'u suna daga cikin abubuwa wanda suke muhimmai da ya kamata cewa a ɗora yaro a kansu su ya taso domin za su kasance guziri a gare shi gurin ingantacciyar rayuwa ta samartaka da ma ta tsufa baki ɗaya abu na gaba wanda yake da muhimmanci shi a babi na tarbiyya akan yaro shine alƙudwal hasana ki zamanto wa ɗanki ko ‘yarki kyakkyawan madubi kyakkyawan abin koyi kar ki kasance kina umarni mishi da yayi abu ke kuma kina yin abin da yake saɓanin haka ki nuna wa yake ta ji tsoron Allah ta yi kaza ta yi kaza amma ke kina yin abin da yake na rashin tsoron Allah a kan idanta galibi mutum ya fi tasirantuwa da abin da yake gani na aiki a zahiri sama da abin da akan faɗa a harshe kai tsaye ba tare da aiki in za ki kwana kina yi mata wa'azi ki kwana kina nuna mata sa'irin da hankalinta ya kai wata ran a sai ta ce jima mata dami ni in yi kaza in yi kaza amma ita gashi tana in na mata ƙarya har duka na take amma ita gashi tana yi wa baba ƙarya baba ya kira waya ya ce kina gida kin gama abinci ta ce na gama bayan ko ɗorawa ba ta yi ba mun fita unguwa ta yi yamma baba ya kira ya ce kun koma gida ta ce ta koma bayan ba ta koma ba baba ya ba ta amanar kuɗi ya ce ajiye min ki bawa wani ko ki kai wani sai da ta rage sannan ta bayar duk wannan tarbiyya ce da aiki kin nuna mata abin da kike faɗa daban abin da take gani daban shi kuma tasiri na abin da mutum yake gani ya fi tasiri na abin da ake faɗa don haka ki kasance kyakkyawan madubi abin koyi ga 'ya'yanki maza da mata bisa kyakkyawar mu'amalarki bisa tsayawarki akan kare dokokin Allah bisa mutunta mutane darajta mutane kiyaye hakkin makotaka mutunta miji irin matsalolin da muke fama da su yanzu a zamantakewa ta aure ki ga yarinya an mata aure amma ba ta ganin miji da girma ba ta darajta shi wallahi galibi yana zamantowa ne ta tasirin sun taso ba su ga iyayensu cewa suna kaddara mazajensu suna girmama su ba irin yadda iyayenmu da kakanninmu nan da suka ɗauki miji abin girmamawa abin darajtawa in yana magana a yi shiru a gama sauraron sa in ransa ya ɓaci a ba a lallaba shi in ya ce a yi to hakan za a yi ko rai baya so matukar bai saba wa Allah ba in ya ce a bari haka ake bari matukar ba abin da Allah yake so bane ba wanda wannan shine zabiɗi na biyayya yanzu sai muka tsanci rayuwar mu abubuwan sun canja raini jin kafaɗa da kafaɗa da miji ya ce kula a ce mai chess ya bada umarni a kibi a tozarta shi ta hanyar rashin girmama iyayen shi rashin mutunta yan uwan shi rashin mutunta abin da yake mutuntawa to in kika taso da 'ya'yanki suna ganin ki kina wannan me zai faru ba za su ɗauki kowa da daraja ba saboda kin nuna musu cewa mahaifinsu ma bai da daraja idan ki to wa kuma ya rage bayan mahaifi idan har ‘ya'ya ba su girmama uba a matsayin shi na wanda ya haife su ya tarbiyyance su ya ɗauki nauyin su da taklufas ba ta rayuwa ta ya kike tsinanin za ki kai ‘yarki ɗakin miji lokaci guda ta girmama miji a matsayin ta gan shi rana sama ta ka an kawo shi da girmanta da girmanta an ce za ku zo ku zauna ku yi rayuwar aure yi na yi bari na bari ina kuwa za ta yi ba za ta yi ba don haka ki kasance kyakkyawan abun koyi ga 'ya'yanki iyaye gaba ɗaya su kasance kyawawan madubi ga 'ya'yansu domin 'ya'ya suna kwaikwaya ne daga iyayensu a galibin al'amura kafin ma abin da iyayen za su faɗa da bakunansu tarbiyya da kula da yara tana da ɓangarori daban-daban da ya kamata a ce mun ba ta kulawa shi yaro a ɗabi'a da halitta ta jikinsa da Allah subhanahu wata'ala ya halicce shi a kanta gina shi ake yi kula da shi ake yi abincin nan da ake ba ma yara su ci su sha a kan shi jininsu da jikinsu da naman jikinsu ya toho da shi so ake yi ku nemo na halal ku ba wa yaya ba ka riƙa yaki halak yaki haram ki ba ma wa ki ya ci kuma ki ce kina tunanin cewa zai zamanto nagartacce ba ba zai yiwu ba domin hadisi ya tabbata da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake tsoratar da mu akan cin abin da yake na haram yake nuna cewa naman jikin da ya toho daga abin da yake na haram abin da ya fi cancanta da shi shine wuta to da haka ki yi ƙoƙari ko in ce iyaye su yi ƙoƙari su ɗora su kula da ginuwar jikin 'ya'yansu karan kanshi akan abubuwa waɗanda suke na halal kuma a kula da lafiyar yaro ba wai kawai a bai yaro sasakai ba yana da matsaloli na lafiya a jikin shi amma a mai da hankali a kansu domin waɗannan yau da gobe suna zamantowa a wamil, ma'ana dalilai da sukan jefa yara wani munanan gwadaban ba tare da an yadda ko an an fahimci cewa wannan abin yana da alaƙa ba ne ba da matsala ta lafiya da haka a kula da lafiyar yaro ta zahiri ta abin da yake gani abin da za a bashi ya ci abin da za a bashi ya sa suturar da zai saka duka abun kula ce domin tana da tasiri a gurin daidaituwar tunanin shi da daidaituwar tarbiyyarsa abu na gaba wanda yake wanda ya alaka da jikin yaro shine nafsiya ma'ana ita kanta zuciyar shi kan shi tunanin sai shi ake yi ba barin shi ake yi ta tafiya haka nan ba yaro akwai wasu abubuwa bayan waccan aƙida da muka faɗa a farko saboda mahimmancinta akwai wasu abubuwa da suke taimakawa a tarbiyya gurin daidaita tunanin ɗa yaro idan yana magana saurare shi ki ji me zai ce kar ki kasance mai kwatse yaro ko kyarar shi ko hantarar shi ko ki tarbiyance shi akan tsoro wallahi in kai kaza sina da ke ka idan babanku ya san kayi kaza zai maka kaza Shi shikenan kin tsoratar da shi kin zabar da shi duk abin da zai yi a tsorace yake a firgice yake kuma kin nuna mishi cewa ke hukuncin ki shine abu da ake gudu ba hukuncin Allah ko abin da Allah yake so ko baya so ba sai zamanto duk sa'ilin da ya bar gaban ki ya san ba kya ganin shi zai aikata duk abin da yake so tunanin ɗa da nafsiyar shi kamar yadda na faɗa zuciyar shi da tunaninsa kulawa ake yi da su domin ya kasance sun taso bisa hanya wadda take daidaitacciya ta hanyar girmama kansa a matsayinsa na ɗan adam ya darashta kansa kai ya wulakanta kansa sannan kuma ya girmama ɗan adam 'yan uwansa duk wani ma'abocin girma ya ba shi girma ya mutunta shi ya ji yana karɓa daga wanda yake sama da shi in an gaya mai gaskiya ya ansa ya girmama yayyansa ya ji tausayin ƙannansa ki sa ma yaron ke taso da tarbiyya ta jin tausayi da jin kai a zuciyar ki sa ma yaron ke taso da tarbiyya ta in an ce mai yayi ba daidai ba ya ansa domin wannan yana daga cikin mashakin na tarbiyya da suke damun mu a yanayin zamantakewan mu ta yanzu ‘ya'ya ba sa ansa gyara daga gurin waɗanda suke ba iyayensu ba to in kika sa ma wa yaron ki a ruhin shi a zuciyar shi cewa wanda yake sama da shi yana daidai da ya gaya mai gaskiya kuma ya ɗauka domin ya fi shi wanda yake ƙasa da kai ma zai iya gaya maka gaskiya domin dan ka kai shekara kaza bai zama lallai shi ke nan kai kafi wannan ba sai Allah ya haska wa ne ya gaya maka gaskiya kuma ka karba gaskiya ita da da'a inda take karɓar ta ake shi kenan kin raya wa yaron ki ruhi na karɓar gaskiya raya mishi ruhi na amana ruhi na kaza ruhi na nutsuwa da kwanciyar hankali ruhi na mutunta mutane dole ne tunanin ɗanki ki yadda cewa kina da tasiri a kansa faɗace-faɗace ko samun matsaloli na zamantakewa ta auratayya yana daga cikin kuskure da ma'aurata suke wanda yake da tasiri a tunanin yaro yau kin yi faɗa da baban shi gobe kun yi hayaniya jibi kaza yaro yana tasowa a rayuwa ta kunci ko baki yadda ba ko kin yadda sai ya mishi tasiri ko ya faɗa miki ko bai faɗa miki ba shi ma ko ya gane tasirin ko bai gane ba domin zai taso kullum cikin damuwa iyayensa kullum suna cikin faɗa da tashin hankali gidansu ba kwanciyar hankali shi sa za ku ga a irin wannan yanayin wani lokaci yaran da suka taso a tsakiyar irin abubuwa na tashin hankali da rashin nutsuwa sai ku ga rayuwarsu ta kasance wata iriya ku tambayi malamai wanda suke na psychology malamai wanda suke na guidance and counseling za su gaya muku irin yadda irin waɗannan abubuwa suke tasiri a tunani da ɗabi'un ɗan adam baki ɗaya na haka sai kin kula a matsayinki na uwa akan wannan ɓangare sannan abu na gaba wanda yake shi ma mai matuƙar muhimmanci ki kula da interaction ɗin ɗanki da society yaya ɗanki yake mu'amala da mutane yaya saurin kwaikwayon shi yake da abokanan shi saurin tasirin shi yake da inda kuka je kun je kin kai shi wani gida ya je hutu ya dawo ki lura me ya koyuwa na kyawawan ɗabi'u ko aka akasin haka da wannan ne za ki gane saurin tasirantuwar ɗanki da abin da yake haɗuwa da shi na yau da gobe sai ya baki lasisi ko ya haska miki wani irin decision za ki yanki a kan shi a rayuwar shi idan kina da yawa da take tana da saurin kwafar abu duk abin da ta gani na kusa da ita yana aikata ba tare da tantancewa ba za ta kwafa to wannan yarinyar ke ma in ta girma kika dauke ta kika kai ta jami'a kika ajiye ta a wani gari kika dawo kin san me kika yi kowane da da irin ɗabi'arsa iyaye waɗanda suke da yara da yawa za su fahimce ni kuma za su gane me nake nufi da in ya kai goma kika haifa wallahi da wuya a ce halin wani shine sak na wani. za su haɗa wani guri za su raba a wani guri to shi kuma 'ya'ya su 'ya'ya ana tarbiyyanta su ne gwargwadon bisa ɗabi'unsu da halayensu da aka fahimta wani ɗan yana da taurin kai kika ce zaki mai karfi karfi sai ki kangarar da shi wani ɗan yana da saurin ansa nan da nan bai buƙatar tashin hankali da faɗa, da kin gaya mai zai yi wani ɗan in kika gaya mai so ɗaya ba za ki koma na biyu ba amma wata sai kin yi so goma wata sai kin yi yafi so shurin masaki sannan za ta yadda wata sai ki shekara kaza kina gaya mata ba za ta amsa ba sai sanda girma ya fara da sukatta shekarun hankali suka fara zuwa mata sannan za ta ɗauka duka wannan babi ne mai matuƙar muhimmanci da zai taimaka mana in muka san shi gurin yanke hukunci a kan mu da ina za mu kai su wani makarantu za mu sa su da suwa za su yi mu'amala a cikin rayuwa Na haka a kula da abin da yake na ihtikak ma'ana na gogayya ko na mu'amala tsakanin mu da wasu wanda suke ba su ba yara renon wayewarsu ake yi ba a barin tunanin ɗa ya tafi sasakai saƙafa shi da wayewar shi da sanin shi da al'amura na yau da kullum ki rufe ɗaki ki rufce shi ke baki yadda ɗanki ya san me yake faruwa a alamul khariji ba ma'ana rayuwa wadda take ta waje kina ganin idan ya sani tunanin shi zai gurɓata idan ya sani kaza abin da ya kamata mu sani mu fahimta a sha'ani na rayuwa shine akwai abin da duk yanda ka kai ka ɓoye wa mutum shi ba za ka iya ɓoye mishi ba idan ka ɓoye mai yau gobe ba za ka iya ɓoye mishi ba kuma goben nan baki san a hannun wa zai ji ba ko ba haka ba ba ki san waye zai gaya mishi ba da wace uga zai gaya mai zai fito mai ne a sak ko zai mishi akuya ne da fata kura ba ki sani ba da haka yake da kyau iyaye su kula da sakafar 'ya'yansu ma'ana wayewarsu da fahimtarsu da al'amura na rayuwa ya kasance 'ya'yanki a bakinki za su fara ji karki ba 'ya'yanki su kasance kifin rijiya wasu suna ƙoƙari a fanni na tarbiyya 'yansu za su taso akan addini akan kamewa akan kunya akan kaza akan kaza amma fa ‘ya'yan nan kullum suna kimshi a cikin gida kuma ba abin da suka sani na rayuwar waje to sa'ilin da kuma ita rayuwa da bahaushe yake cewa ba ta da tabbas idan ta juya ta juyo a wani yanayin sai yaro ya sha wahala saboda me bai san dama me yake faruwa a waje da shi ba in ka ɗauko shi ka kai shi sai ga rayuwar ta mai fal to a wannan wal ɗin da zai haska idan Allah ya taimake ki wani ɗan sai ya sa hannu ya kare hasken nan a idansa sai ya rika buɗewa kaɗan kaɗan kaɗan yana ganin hasken nan har ya saba da shi wani kuma sai ya ce sai na ga hasken sai hasken ya kashe mai idanu shi kenan sai a lalace ina fatan kun gane misalin da haka yake da kyau yara dole sai an rika nuna musu me yake faruwa a rayuwa ta yau da gobe abu kaza ya faru mara kyau an aikata kaza to a hira da hila da bayani in aka yi kaza kaza ne yake faruwa ki bashi wayewa da fahimta ta rayuwa sai ya kasance yaro ya san menene yake faruwa a alamul khariji kaza mai kyau ne kaza mara kyau ne ba ki bashi da tunanin shi ran da ya fara gani tunanin shi ko shedan ya samu galaba da tasiri a kan shi ga iyayen 'ya'ya mata wanda rayuwarmu take cike ga samatsi da saurin samun matsala da in matsala ta faru nan da nan take yi mana tasiri ta rusa rayuwarmu ba laifi ba ne ba hakan hakan ya zo ne bisa ɗabi'a da Allah ya halicce mu a kanta bisa wasu khasa'is da Allah ya gina rayuwar mu mata a kanta da haka yana da kyau iyaye mata ya zamanto wallahi ya kamata a ce ina iyayen mata a yi musu zama na musamman a yi musu bita ba lecture ba bita ta musamman akan yadda za su tarbiyyanci 'ya'yayensu mata saboda 'ya'ya mata rayuwarsu tana cike da samatsi da kuma ƙalubale mai yawan gaske manzana sallallahu alaihi wasallama shi yasa ya ce ni, rifqan bil qawarid abu sannu sannu da kayan kwalaban nan tangaras din nan a bi shi a hankali a hankali domin in ya faɗi ko dai ya fashe ko ya yi tsawa tsawar tangaran kuma ana facinta ba a facinta tangaran in ya riga da ya tsage ko kin ka super glue ko ko mene ake ce mishi abin liƙe abin nan arada kin liƙe kina kallon tsagan nan garau a idan ki. to don haka iyayen 'ya'ya mata ya kamata su sa lura ta musamman akan 'ya'yansu Allah ya miki babban arziki duk wadda Allah ya ba 'ya'ya mata to ya mata babban arziki domin ya ba ta halitta mai jin kai halitta mai tausayi halitta mai cike da rahama a cikin zuciyarta halitta a bar ƙauna halitta wadda za ta iya sadaukar da komai domin ta ga kin ji daɗi ko ka ji daɗi a matsayinka na mahaifinta ko a matsayinki na mahaifiya ‘ya'ya mata abin so ne tarbiyyarsu ba haka nan take ba duk da wannan wahalar da tarbiyyarsu take da ita sai Allah ya tanadar miki da wani lada na musamman gurin tarbiyyarsu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya tarbiyanci ‘ya'ya biyu ko uku ya kyautata tarbiyyarsu in an ce biyu ko uku ana nufin sama da haka kuma yaya ya ladan yake ninkuwa zai ci gaba da yi ya kyautata tarbiyyarsu suka zamanto 'ya'ya nagartattu suka girma ya zaɓa musu mazaje na gari aurar da su za su kasance mishi kariya ne daga wutar jahannama ranar gobe kiyama naka karki ji kaskanci in kina da 'ya'ya mata arziki ne Allah ya miki kar ki ji koma baya ko ki ji an haɗa ki da wahala ko ki rika yawan mita yara mata tarbiyyar su wahala ni kaza ni kaza kar ki wannan ko daidai da ɗaya ibada kike yi domin tarbiyyar nan Allah ne ya ce ki yi da haka ki yi kina mai ihtisabi kina mai neman lada a gurin Allah subhanahu wataala yana da kyau iyayen mata su lura da wasu abubuwa muhimmai a game da 'ya'yansu wanda rashin waɗannan abubuwan yana daga cikin abin da yake kawo taɓarɓarewa da lalacewar tarbiyya 'ya'ya mata ita 'ya mace kula ake da tarbiyya ko kula ake da girma da canjawa na jikinta a bata abin da take bukata karki ki batta da yunwar abin da take bukata ina ce abin take nufin bukata ba ina nufin abinci kadai ko abin sha kadai ba ko mata ne ni mace ce kun san me abubuwan da mata suke bukata wanda suka sha bamban da na maza dole ki tsare wa yarki bukatarta in baki tsare mata bukatarta ba kin wadata ta da abin da take nema shine sai ta girma ta taso ta zama budurwa tana secondary school ko tana jami'a wani cikin sauki ya janye miki tunanin ta sai ya dauki abin da take bukata ya bata sai ya lalata miki ita kuma ki zo kina wayyo Allah bayan tun farko ke kika bada gap din ta haka duk abin da ya mace yake na lalurar rayuwarta to a tsare mata shi wannan yana daga cikin manyan sabubba da za su sa ta samu katanga ta samu rigakafi na irin waɗanda suke da ciwo a zuciyarsu da za su iya kawo mata farmaki wannan farmakin kuma ko daga ɓangaren maza ko daga ɓangaren mata mun sani halin da muke ciki a rayuwa ta yanzu abubuwa yadda suka rincaɓe suka lalace dole ne ki koya wa 'yarki kare dokoki da hukunce-hukunce na shari'a a ko ina take ba sai a gaban ki ba ki nuna mata cewa ita wata rana mai tarbiyya ce ke din nan da nake gyarawa wance ba ke kadai nake gyarawa ba zuriyar ki nake gyara domin duk abin da namki zaki koya wa ƴaƴanki ƴaƴanki za su koya wa ƴaƴansu ki nuna mata cewa ita a bar kwaikwayo ce ita mai daraja ce lallaba ta ake tausayinta ake ji ba a son ta samu matsala a cikin rayuwarta ki dora ta akan qiyam da mabadi na musulunci abin da ya shafi rayuwarta ya shafi daga darajarta a musulunce to ki nuna mata wannan abin sai ta ji cewa ita yar gata ce duk wannan abubuwan da ake mata ba matsi bane ba tsadatta ce da darajarta ta sa ba a so a sake ta sasakai ake lallaba ta ake kula ta ake bata kariya ki koya mata cewa hijabin nan da Allah subhanahu wata'ala ya farlanta mata ba wai zaɓi bane ba sai ta ga dama ba ba ran da ta yi nishaɗi ba ba za ta saka ba ne ba wai saboda ke kina ganinta ko babanta yana ganinta ba za ta saka ba ne ba saboda kai 'yan tsurkun unguwa su ce ba ta fita da hijabi za ta saka ne saboda neman yardar Allah ki nuna mata jikinta mai tsada ne bai kamata a ce kowa ya ga jikinta a arha ba sai wanda ya biya sadaki ki nuna mata ta san kima da darajar kanta ki tarbiyance ta akan kunya ita ya mace kunya ado ce a gare ta duk mace da ta raba hannu da kunya ta raba layi da kunya to wallahi a bar tausayi ce shi sa za mu ga Allah subhanahu wata'ala da ya tashi ba mu labarin annabi Musa alaihi salam lokacin da ya je garin Madiyan ‘yan matan nan guda biyu da suka zo dan a nuna mana kima ta kunya da duk macen da take ɗauke da kunya to tana ɗauke da wani abu na yabo sai ce waja'atu ihdahuma tamshi tamshi ala tafiyar ma ta kunya ake yi kar ki kasance kin dora ko ki kasa nuna wa yake cewa ita mace ce ta kame ta mutunta kanta ta zamanto ta siffanta da kunya a komai nata mace a sutura kunya take nunawa a magana kunya take nunawa a aktin ɗinta da jikinta kunya take nunawa amma in yake ta zamanto za sha sha sha wata tabar gazuzu wata wadda bata san kimar kanta ba kowa zai iya mata magana a layi da wanda ya kai da wanda bai kai ba wannan dan makotanmu ne wannan dan can gidan ne wancan mun yi makaranta kowa ya tare ta arha yi magana da ita saboda ba ta jin cewa yawan magana da maza wani abu ne to kin samu matsala in yarki ta kasance za ta iya shiga kowace iri ta fito daga gida ta je gidan biki ta je ta haɗu da ƙawaye a tafi dina wannan masifar ta fitintunin bukukuwa da ba zan ce Allah ya jarabce ba muka jarabci kawunan mu da shi ta je ta tsaya a gaban DJ ta yi rawa ta je ta tsaya a gaban makaɗi ko mawaƙi ta yi rawa maza sun fi kaza idanunsu yana kanta tana rawa kika ga ta yi wannan ta zauna lafiya ba ta ji komai ba to wallahi ki lissafa cewa ranar matsalar ki ta tsaya kawai sanin ta ni baki ba saboda ta raba hanya da kunya ta haka ki tarbiyyanci 'ya'yanki akan kunya shine wannan zai sa duk namijin da ya ganta a bisa waɗannan siffofi misali ta yi shiga wadda take ta kamala ta siffanta da kunya a komai nata to wallahi shayinta zai rika je dukkan gari wasa domin kuna ganin mata duk raunin nan namu wallahi in muka tsaya bisa abin da Allah da manzansa suka yi mana umarni kan shi wallahi namiji dukkan garewar shi haiba kike mishi saboda ya san cewa wannan matar ba mata mata bace ba muna mata bace mace ce wadda ta san kanta da haka in kika dora yarki akan wannan yanayi sai kiga duk inda za ta je to kin bata wata kariya wadda take ta musamman wadda take za ta zamanto ta kare ta daga abubuwa da za su iya bijiro mata a rayuwa da yau da gobe wannan duka na yi mana shimfiɗa ne a kan abubuwa wanda suke ammatan na tsakuro kaɗan kamar yadda ba na fasa faɗa babi na tarbiyya babi ne mai faɗin gaske babi ne mai girman gaske duk karatunka a ciki wata nan sai ka gano abin da baka sani ba saboda abu ne da yake da alaƙa da ɗan adam ɗan adam ɗinnan kuma ba iri ɗaya ba ne ba da wance da wance da wance ko uwarsu ɗaya ubansu ɗaya kai ko identical twins da ake cewa yan biyu masu kama sak sai kin ga halin wance daban halin wance daban halin wane daban halin wane daban to don haka ya kamata mu ɗauka mu ɗauka cewa yana da cikin wajibanmu a rayuwa a matsayinmu na iyaye masu tarbiyya mu riƙa ƙoƙarin kullum muna bunƙasa saninmu akan abin da ya shafi yazaran tarbiyyanci ‘ya'yayenmu wannan na tsakuro mana wasu abubuwa ne wanda za su kasance wa ‘ya'yanmu guziri in suka taso a kansu to yayin da suka riski wannan shekaru da ake cewa na samartaka shekaru da suke da ɗan wahala a wurin tarbiyya abin da ya sa na ce ɗa kar ku ce ba don ina nufin bayi da wahala ba suna da wahala amma sai don in nuna mana in Allah yadda in kika yi riko da sababan Allah zai taimake ki in kika samu irin wannan tushen yanzu da muka ambata da ma waɗansu wanda suke masu yawa bayan shi to insha Allah sai ki ga ke duk abin da ake lissafawa na wahalar nan na kaza na kaza sai ki ga ke Allah ya taimake ki kin shanye wannan abin ba tare da wata wahala da tashin hankali ba abu wanda yake da matukar muhimmanci yayin da yaro ko yarinya suka riski waɗannan shekaru sawa'un suna karatu ne a secondary school ko kuma sun je jami'a wadda take rayuwa buɗaɗɗiya alam munfatih kowa yana yi ne yanda yake so galibin jami'o'inmu yanzu ko a nan gida Najeriya ɗaya jami'o'i ne suka damu da su sa ido a kan sutura ma ta kamala in fa an ce sutura ta kamala a rare ma ake nufi ba waya addini ba domin ba na tsammanin ba na tsammanin kawo dai yanzu ban sani ba iya abin da na sani akwai wata jami'a da ta shardanta cewa ya mace ba za ta shiga wannan jami'ar ba sai da hijabi ba na tsammani masu kamantawar su ne za a ce a decent dressing a shiga dai wadda take ta mutunci kar a matsanta wurin sa kaya na tsaraici su ne masu kamantawa ko ba haka bane ba to don haka yana da kyau yana da kyau bayan dukkin ɗauko waccan doguwar tafiyar akan 'ya'yanki to babban abu da ya kamata ki sani shine dole ki dage da addu'a akan 'ya'yanki su ‘ya'ya tun kan a same su addu'a ake musu ba wai bayan an same su ba ba kuma bayan sun kai wannan shekaru masu tsamatsi ba shi yasa za mu ga annabawan Allah in suka tashi yin addu'a kamar yadda muka faɗa ɗazu annabi zakariya da ya yi addu'a bai ce kawai Allah ban zuriya ba sai ce Allah ka bani zuriya wadda take saliha rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba Allah ka bani zuriya wadda take kyakkyawa mai daɗi wadda za a ji daɗi da ita ko za a ji daɗi a kanta to ina ga kuma sun girma, sun zo wannan shekaru da haka in yarki ta fara wannan da suka shekarun idan da kina minti biyar kina mata addu'a yanzu sai kin ƙara domin kamar duk yadda kake ƙara kusantar abu wanda yake na haɗari na barazana tsoronka yana ƙara ƙaruwa ne kai kuma sai ka yi riƙo da makaminka wato shine addu'a da haka mu tsananta addu'a akan mu da nema musu shiriya ta Allah ba ma 'ya'ya ba zuriya baki ɗaya ubangiji Allah subhanahu wataala ya shirya miki su bayan kin nemi agaji a gurin Allah Hausawa suna cewa wai duk da nakan ce ba magana ba ce ba ta Allah subhanahu wataala amma bisa ma'anar hakan ka yi yunƙuri kan abu shi ne sai Allah ya taimake ka akan wannan abu tawakkali in an ce a yi tawakkali ba wai ana nufin ka zauna ka runguma hannunka ka zuba ido ba wannan ba tawakkali ba ne tawakkali na haƙiƙa shine ka roƙi Allah ya baka kuma ka yi riko da sababin ka tashi ka nema sai Allah ya taimake ka akai da haka in kin yi addu'a kar ki ɗauka shi kenan Allah zai aiko mala'iku ne daga sama su tsare miki ƴaƴanki, su shirya miki da su su tarbiyyantar miki da su a'a sai kin yi riko sababi ‘ya'ya irin wannan shekarun suna buƙatar wasu abubuwa na musamman gurin mu'amalantar su abu na farko shine shekaru ne da ba sa buƙatar abubuwa da ƙarfi-ƙarfi da zafi-zafi ba tafiya ba da maslaha ba a wannan shekarun duk da akwai sa'ilin da abu zai zo za a yi zafi a kan shi wani abin sanyi yake buƙata, dole uwa mai hankali ko mai tarbiya wanda yake mai lura ya tsaya ya tantance wani laifi ne in an yi zan yi faɗa wani laifi ne in an za a ga raina ya ɓaci na ɓata rai na yi kaza wani laifi ne in an yi shi kuma zan yi nasiha zan yi magana cikin ruwan sanyi dole a tsaya tsakani tsaka tsakiya a rika auna menene zai je ya zo kar abin da yake bai kai ya ka ba a tada hankali a rufe yaro da fada a sa shi ya rika cin cewa duk tarin alkhairan da nake yi ba a gani dan abu kankani na yi a rufe da fada sai ga to komai ma barin kyali saboda shekaru ne na jin cewa ni na isa ni ma na kai dukkaninmu mun biyo irin wannan shekarun kuma mun san meye ɗabi'a ta ɗan adam da take gadarwa irin wannan shekarun amma kyakkyawar tarbiyya da kyakkyawan mu'amala da iyaye suke yi su suke seta tunanin suke sa mutum kar ya bani wannan filin ɗin nashi ya fi ƙarfi ya fito fili in ya zamanto ana mu'amalanta shi da kyakkyawa an ɗora shi akan kyakkyawar tarbiyya da kyakkyawan gwada to sai ya zamanto wannan filin ɗin ko wannan abin da matashi yake ji a wannan shekarun ba mishi tasiri ba gurin fito na fito da iyaye da haka abu na farko mai muhimmanci a kyautata mu'amala da nuna musu kuskuren nasu bisa hanya wadda take ta kamata hanya ta tsakatsakiya ba matsantawa ba muzantawa dama mu al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al'umma ce ta wasatiyya al'umma ce ta wasatiyya wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata al'umma ce ta tsaka tsakiya la guluwa wala jafa karki matsanta kuma karki sake ki bari ki bar mutum da da da tunanin shi ko ya da tunanin shi abu na gaba ki yi ƙoƙari da amfani da wa'azi da tunatarwa ga yarki ko ɗanki ta hanya wadda take ba mubashara ma'ana hanya wadda take abin nan da ake cewa kamar a fakaice jilwaye da kamar wanka hannunka mai sanda haka nan in wani abu ya faru sai ki dan ɗauko ki zo kina labarin shi saboda ke ba manufarki ta ji labarin ba manufarki shine ta anshi saƙon da yake cikin labarin an yi wani lokaci da aka yi kaza kaza kaza wata ya ta yi kaza ta yi kaza kai kin ga rayuwar ta yadda ta zama a bar tausayi yanzu ba ki ga yadda ta yi kaza ba ta yi kaza a fakaice me kike ce mata karki irin wannan rayuwar domin ga aƙibar da zaki samu an yi kaza an yi kaza an yi kaza sai ki ɗan kawo shi shi ma a fakaice ki ɗan haska shi wani bin ba ma da ita kike yi ba da wani kike magana amma ke saƙonki ita kike tura a fakaice sai ki rika nuna kaza da kaza kina yi wa ɗan wani ko kina hira ma da wata ko ƙawarki ko kaza tana kaiwa tana kawa sai ki rika nan ka ai rayuwar nan mutum in bai ji tsoron Allah ba ma me ma zai yi rayuwar duk ta zama wata iri babu daɗi a cikinta Allah da ya azurta mu da sa ba wani daɗi yanzu a rayuwar nan in ka ba Allah ne kawai zaka zauna lafiya ba da ita kike yi ba kai tsaye amma me a kwanance da ita kike yi ai kaza ai kaza wancan nan kike da rayuwarta ta yi kyau yanzu saboda ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza tana ji da ita kike da sanyan sauran hanyoyi da yanzu bai zama lalai iya halarto su ba amma duk wata uwa ya kamata a ce tana amfani da wannan uslubin wanda ba na kai tsaye ba domin yawaita uslubin kai tsaye kullum ki zaunar da ɗa ki hau mambari ki ta bayani ki ji tsoron Allah ki yi kaza ki yi kaza da gobe kullum wannan hanyar guda ɗaya to za a samu me za a samu kosawa ita mama kullum wa'azi baba da yayi kira to mu je mu saurari lecture wa'azi ne baba kullum sai an yi kaza sai yaro ya gaji sai ya zamanto kawai kullum jin labarin ke ke yi kamar labarai maimaitawa kike yi kamar zagayewar agogo tun yana bashi tasiri yana sa yana ɗauka har ya gaji da ji ya zamanto in kin kira shi ma ya san me zaki yana magana kina magana Allah Allah yake ki gama ya tashi ya tafi na haka sai ana caccanja uslubi a wurin isar da sako ga yara ƙanana ma ballantana matasa hanyoyi daban-daban ake bi wurin nuna musu misali wani lokacin da abin da yake na kai tsayen wani lokaci a fakaice wani lokaci jirwaye da kamar wanka wani lokaci ba su labari wani lokaci kaza duka dai haka nan wani bin in nasiha ce ma wata ran sai kin kira ta kin zaunar da ita a daki za ki mata nasiha ki yi kaza kar ki kaza to za ku tafi makaranta a dai kula a yi kaza wannan mahallin ta daban wata nasihar a gurguje za a yi ta to wance Allah ya tsare kula nan ne da ake dan Allah a ci gaba kin ji Allah ya miki albarka kin mata nasiha da addu'a a tare kuma za ta ji daɗi o ashe ina kamantawa so ake kawai in ƙara dagewa akai ina fatan kun gane don haka mu ɗauki tsari na rashin riko da layi na tarbiyyantar da 'ya'yanmu kwalli ɗaya tak babu canji wannan yana haifar da gajiyawa da ƙosawa dole mu yi ƙoƙari ƙadarar mustapha mu nawa'a uslubi na tarbiyya wannan zai taimake mu akan 'ya'yanmu ko mu samu tasiri a kansu 'ya'ya ƙoƙari ake yi a san limitations ɗinsu ma'ana a musu iyaka tsakaninsu da fita waje wasu iyayen na daga cikin kuskuren da suke yi sai ki je gida ki samu uwa tana zaune a ɗaki ina wance yadda budurwa fa watakila tana secondary school ko tana jami'a ina take wallahi ni wance sai ta kwala kira wallahi sai abin ya ɗaure min kai ta kira ta kira ba ta ansa ba sannan kannan su ce ai ta fita wai ba ta san ma ta fita ba kenan ita akuya ce a sake duk sanda ta samu kawai aunawa za ta yi abin nan da ake cewa awon igiya ta yi gaba ina ta je me ta je yi da wa ta haɗu me suke aikatawa ba ruwanki a'a gidan da suka san ta kamata yara iyaka ake musu kuma tun suna ƙanana za ki ɗora su akan haka in za su fita su tambaya inda ya kamata a basu su je kai inda ya kamata ma ba koyaushe ake sabarwa da yaro ya ce zai je ba ko da inda ya kamata ne ya tafi kai tsaye musamman mata domin ki ba ta tarbiyya cewa za ta yi aure za ta yi miji wata ran ta ce za ta fita zai hana ta to ta saba da in ta tambaya yau an batta gobe za a iya ce mata a'a ba dan wurin bai kamata ba sai dan kawai haka nan ita a nuna mata tattalin ta ake ba kullum ake bukata ta ta yawo a titi ba kamar mara gata ko mara tsada da haka 'ya'ya mai zamanto mun sa musu iyaka abin da ya shafi harkar fita wajen nan domin in sun fita ne suke gano in yake tana zuwa jami'a kar kawai shi kenan da hujjar tana zuwa jami'a yau muna da group discussion gobe muna da tutorial baki san ma timetable ɗinta ba ta fita ta dawo ta fita ta dawo in an tsare ki an ce karfe nawa ne take da lecture yaushe da yaushe baki sani ba kawai ke ai tana jami'a damuwa ki kawai ta je ta kawo kwali ke shi ne a gaban ki wannan kuskure ne dole duk semester an an koma ki san yaushe ne lectures ɗinta yaushe za ta fita yaushe za ta dawo in ta je makaranta me ake yi in babu lectures me yake faruwa in ta ce za su yi group discussion dawa dawa take zama tana yi yan uwanta ne maza ko mata, mata ko akasin haka shi in namiji ne da yan uwan shi maza suke yi ko akasin haka dole ki duba ki kuma san menene yake faruwa a wannan fannin abu na gaba dole ne ki samar da raha da sakewa tsakaninki da 'ya'yanki in an ce a bi iyaye a girmama su a darajta su a yi kaza a yi kaza ba ana nufin shi kenan tsakaninki da 'ya'yanki kawai awamir da nawahi ba ne ke kina nan kamar soja kawai kuyi kuyi ku bari ku bari in baba ne da ya shigo gida kawai baba ya shigo shi kenan kamar alkiyama gidan ta tsaya a ranar kowa dole ya shiga taitayinsa na na tsakar gida ya tashi ya shige ɗaki mai yin kaza ya kame Ya'ya ƙanana su gagara motsi duk saboda tashin hankali to wannan ba tarbiyya ake ba tsoratarwa ake yi dole yaro ka ja shi a jikinka ka matso da shi kusa da kai ne za ka san me yake yawo a kwakwalwarsa ana raha da yaro ba don cewa sa'anki bane ba kuma raha wadda take mai iyaka wadda ba za ta haifar da raini ko rashin ganin girman ki ba amma sai don me yaji cewa ya ƙara sakewa da ke duk wanda yake da raha yake da ɗabi'a ta ba wa mutane dariya yake da fara'a yake da kaza a cikin mutane zaka ga kowa nashi ne saboda ɗabi'a ta ɗan adam yana son sakewa da haka ki samar da wannan jawun tsakaninki da 'ya'yanki cike da ƙauna da jin ƙai da tausayi da nuna kin damu da farin cikin su ki tsokani wannan kima wannan wasa lokacin wasa ai wasa lokacin tsarewa kuma ai tsarewa to sai ya sa 'ya'yanki su matso kusa da ke ki san me suke ciki ki ja su a jiki ki san su musamman 'ya'ya mata iyaye wani lokaci sukan yi kuskure Allah ya zata ki da 'ya'ya mata sai ki bar su nesa nesa da ki me aiki take ciki me yake faruwa da ita wace damuwa take da ita baki sani ba kuma baki damu dan baki sani ba kina ganin kawai daidai ne to idan ke kin yi kuruce ki a irin haka kin wanye lafiya kariya ce da falala Allah ya azurta ki da ita bai zama lallai yan nan taki ta wanye lafiya din ba musamman saboda ke irin ƙalubalen da kika ci karo da su lokacin da kike tasowa wallahi yanzu ninkin ba ninkin su ne ke faruwa saboda rayuwar ta canja gurɓacewa ta ƙara fitowa fili abubuwan sun ƙara rincaɓewa da haka dole mu ja 'ya'yanmu a jiki mu nuna musu ƙauna mu nuna musu jin ƙai, mu nuna musu tausayi mu matso da su kusa da mu mu me suke ciki a rayuwarsu wance ina ƙawarki wance ka ai ni ko ƙawarki wancan nan tana burge ni sai nake ganin kamar tana da hankali a'a mama ba ka to za ta saki kin buɗe hira abinda baki tsammani ba ma za ta gaya miki za ta fito da shi ta ce miki da kaza da kaza ke kuma ba labarin kawai gundarin shi kike son ji ba dauka je da wancan nan ya aka yi kaza kina ji tana gaya miki kuma kina waye ni kina aunawa sai ki san wannan kawar ta dace da irki ko bata dace da ita ba dan haka dai almuhim abin da nake so in isar mana da shi mu ja mu a jiki mu sanya mu'amala ta raha da jin kai da tausayi da saman musu da cewa sunan musamman ne a cikin rayuwarmu 'ya'ya tun suna matasa suna farkon fara suka wannan shekaru na taklif kar ki bari abin da ya zama dole su sani game da ɗabi'u da halittar ɗan adam ba za su sani a gurin ba sai a gurin wani daga can waje duk yanda za a yi ki kasance daga gurin ki za su ji domin ke ce kike da rariya wanda yake waje baki da damar da za ki yi mishi rariya wanda zai gaya wa ɗanki ko ƙawace ko abokanai ko kaza ki san me za a nuna mishi ba da haka ki zamanto ke ce madubi na farko na 'ya'yanki a gurin musalta musu ko kwatanta musu abin da yake na rayuwarsu sawa'un wannan abin yana da alaƙa ne da addini kai tsaye ko yana da alaƙa ne da rayuwarsu kaɗai banda ma rayuwa ta addini ma'ana ta ibada mun sani duk rayuwar musulmi gaba ɗaya tana ta'allake ne da addini to amma da kamar To, sha. Ah, na haka ne muke cewa. To, Allah al lokacin aka ɗan yi magana abin da kake magana a kai sai ɗan kubce mata. Yau wato ina dai magana akan cewa a sake da yara a kuma ja su da jiki. ‘Ya'ya mata suna da wata ɗabi'a ta musamman ta Allah ya yi mu da san a yaba mana. haka ne ko ba haka ba ne mace tana so in ta yi abu mai kyau a yaba mata ɗabi'a ma ta ɗan adam umuman amma mu mata ta fi zamantowa ta musamman a wurinmu yarki in ta yi kwalliya ta sa kaya mai kyau ta sa sutura mai kyau ya ba mata saboda ki kosan mata da wannan yunwar da take da ita a cikin zuciyarta ke yanzu uwa ce lalla in kina da yadda ta kai wannan shekarun ko ta fara riskar waɗannan shekarun muna sa ran cewa kina da shekaru daga 28 zuwa 30 zuwa sama ashe hankali ya fara gama miki jiki ko ma ya gama miki jiki amma sai ki ji in kika je wurin muhadara wata ta rubuto malama na yi wanka na yi kwalliya mijina bai ce na yi kyau ba ina gayu ina iya bakin kokari na baya ya ba nai kunshi na kitso ba haka bane. kullum complain din mu kenan to ke ma kenan mai hankali kina so a ce kin yi kyau bare ita da take tasowa take kan wannan shekaru tana bukata ta ji an ce ta yi kyau in ce abin kirki tana so a gaya mata to ki kosan mata da wannan yunwa kar ki bari wani ya samu dama a waje da zai ja ta da wannan yunwar wurin kosan mata da ita ina fatan kun gane wani lokaci galibi ‘ya'ya da suke fadawa hanya ta lalacewa a tarbiyya wallahi irin dan wannan abu ne kai amma fa kin haɗu kin yi kyau Allah sai ta fara jin daɗi daga nan sai ya samu hanyar da ni zai matsa jikinta ya shiga cikin rayuwarta da haka ki bawa wa yake kariya ta wannan fannin ki gwama mata tarbiyya tsakanin abubuwa waɗanda suke na zahiri da abubuwa waɗanda suke na ilimi sai ki nuna mata cewa ga ilimin a rubuce ga zahirin a bayyane ki yi ƙoƙarin ki saman ma 'ya'yanki da bi'a wadda take ta gari wannan bi'ar ke karan kanki ke ce farko ke da mahaifinsu makotan da za ku zauna tare da su bi'a ce da ya kamata a ce iyaye sun lura ma gurin yaya ne makotansu suke abokan mu'amala ku ta yau da gobe kar ki zauna da wata ƙawa mara kirki kina ganin ke kina da hankali in tana yi ba za ki koya ba almushkila shine yakki tana ganin wance tana kaza na rashin kyauta kawon maman mu kaza kaza take aikata kuma ta ga mama tana mu'amala da ita ashe mutanen banza ma ana son su kuma ana tare da su kuma ana mu'amalantar su kuma ba a kyamar halayen su shikenan sai zamanto wannan a ta mata tasiri ta haka ta kowane bangare ba wai bangaren tasirin abokanai ba makaranta in za mu sa 'ya'yanmu mu yi kokari mu zaba musu makarantu wanda suke nagartattu abokai ya kasance kina da tasiri a wurin suwaye 'ya'yanki za su yi mu'amala da su ko maza ko mata ke a bangaren ki na uwa ki sa ido shi ma uba ya sa ido duk da yake yanzu tarbiyyar ta shiga halin haula'i kusan kamar ta dawo hannun mu sai dai Allah ya bamu wuyan dauka maza kamar sun nannade hannunsu sun zuba ido akan tarbiyya kamar ke kadai ce mai nauyin sauke hakkin tarbiyya to don haka abin da dai yake na haƙiƙa ba za mu kasa faɗar shi ba nauyin nan Allah ya ɗora miki ne kuma ya ɗora mishi don haka ku taru tare ku zuba ido ku samar wa 'ya'yanku bi'a wadda take nagartacciya ta ɓangaren cikin gida ta ɓangaren abokan mu'amala ta ɓangaren makota ta ɓangaren ina za a je ina za a dawo ta ɓangaren makaranta ta ɓangaren malaman ma da za su koyar da su duka wannan domin yana da tasiri na ga in kin tashi zaki kai aiki jami'a ko za kai aiki makaranta ta gaba da sakandare ko kaza ko kaza to ki yi ƙoƙari ki samun mata bi'a kyakkyawa ba kowace makaranta ba ce ba dan ana so a yi karatu a wannan makarantar za a tafi kawai a je a kai ɗaya aji. duk da mun san sha'ani na tarbiyya kamar yadda nake ta nanatawa kusan za a ce al'amarin taɓarɓarewar tarbiyya ya zama ruwan gare gama duniya to amma akwai abin nan da hausawa suke cewa wai da baƙi kirin gwara baƙi-baƙi wani lokacin akwai inda za ki ga al'amarin ya cuɗe ba haske ko kaɗan a cikinsa saboda al'amarin ya zamanto sai dai addu'a yaran rashin tarbiyyar yaron jayi tarbiyyar to sai ki tsaya ki kalli ina ne inda ake da dama dama wane department ne kowane faculty ne kowane nau'in karatu ne in ta je ana sa ran cewa galibin waɗanda suke wannan karatun sun sumfata da mutunci da kyautayi da tarbiyya da kaza sannan in kin kai ta makarantar nan ba fata girma bane ba ko ya girma kawai ya zama ɗan kansa dole ki bi da ido na'am dole a rika tarabbusi ba tare da yaro ya sani ba duk da yake in kin kafa danki akan istisharin ma'iyyat Allah ma'ana kin dora shi akan jin tsoron Allah da bin dokokin Allah amma dai yaro baya gushewa daga ana bukatar a sa ido akan lamuransa za ki iya sa wani ko a makaranta ne ko wani malami ya zama miki me sa ido akan me yake faruwa a cikin makarantar na kai komo saboda ki rika zama in touch akan me yarinyar ki take aikatawa amma kuskure ne mu kai 'ya'yanmu mu zube su a makarantu na kwana ko makarantu na gaba da sakandare inda ake haɗe ko ake cakuɗe da maza da mata mu bas su saboda muna ganin sun girma mu damuwanmu shine su je su yi karatu na diploma ko na digiri su kama na kwali shi kenan ta fita da first class ko ta fita da second class ki ji uwa kin ce ina wance ai tana jami'a kaza wallahi kaza take karantawa ita shine damuwarta ba damuwarta in nan da ta bar gabanta mai kirki mai sa hijabi mai kamewa mai kunya mai tarbiyya ta dore akan haka ba a ita damuwarta ta je ta samu kwali ta dawo sai kuma an da sai ka ji ana waiwai ana cewa kaza ana cewa kaza kuma bayan galibin al'amura in suka yi irin wannan taɓarɓarewa to komawarsu da daidaituwarsu hanya ta daidai ɗari bisa ɗari yakan yi wahala da haka dai a ƙarshe saƙon da nake ba wa iyaye masu ‘ya'ya wanda suka kai munzali na taklif a shari'a suka kai shekarun da Allah ya ɗora musu nauyi a kansu to dole ne ganinsu da jinsu ya zamanto ya ninku sama da waɗanda ‘ya'yansu ba su kai wannan shekarun ba. waɗanda kuma suke da 'ya'yansu ba su kai wannan shekarun ba to ku sani cewa tun yanzu ake guziri ba sai an je lokacin ba ake yin guziri dole ne mu tarbiyyanci 'ya'yanmu hand to hand tsakaninmu da iyayensu maza tarbiyya ba ta mata ba ce ba kadai kuma ba ta maza ba ce ba kadai kuma mu sani cewa nauyi ne da Allah subhanahu wata'ala zai tsayar da mura na gobe kiyama ya tambaye mu akan wannan nauyi saboda amana ce mai girman gaske dole mu yi ƙoƙari ta abubuwa da suka kamata gurin sauke nauyin wannan amanar da Allah ya ɗora mana babi na tarbiyya ba zan fasa maimaitawa ba babi ne mai faɗi abu ne da yake bukatar kullum mutum ya bunƙasa iliminsa a kansa da haka ga kowace uwa mai tarbiyya yana da kyau ko ya zama dole ta yi ƙoƙarin bunƙasa sha'anin tarbiyyar ilimin sanin tarbiyya da kuma yadda za ta tarbiyyanci 'ya'yanta domin haka ɗin shine ake sa rai cewa zai kai ta ga cimma manufa da samun 'ya'ya da zuriya wadda ake fatan annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi alfahari da su ranar gobe kiyama zan dakata a nan saboda lokacin da aka ba ni kusan ya gota. abin da na faɗa na daidai Allah ya sa da ni da kuma amfana ya tabbatar mana da ladan a mizaninmu na hasanat wanda kuma na yi tuntuɓan harshe ko na yi kuskure Allah subhanahu wa ya yafe min subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malama Allah ya saka da alkhairi ubangiji Allah ya amfanar da mu da abin da muka ji lallai wa'azi yayi wa'azi kowa ya saurari wannan inda muka ɗauka muka yi amfani da shi insha Allahu zai taimake mu sosai wajen tarbiyyar yaranmu Allah ya saka da alkhairi sai mai ta'aliki malama balkisu aliyu abdullahi malama in tana kusa bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم rabbi shirahali sadri wa yassir amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. muna masu gode wa Allah subhanahu wata'ala da ya tara mu a wannan guri ba don komai ba sai don mu tarbi babbar waƙonmu yar uwarmu abin ƙaunarmu ko wanda aka ambaci sunan babanta sai ka ji kana son ta kana son ka ganta yar malaminmu Allah subhanahu wata'ala ya masa rahama Sheikh Jafar Mahmudu Adam ko Allah ya karbi shahadarsa Allah ya isan mana akan wanda suka kashe mana malam Allah ubangiji ya isan mana akan su duniya da lahira Allah ya saka wa malama Zainab da alkhairi malam ya rasu amma yana nan yana raye karatuttukansa yanzu ma ake aiki da su ko bayan haka kuma ga kuma wata gwarzuwar malama da ta ƙara fitowa daga tsatson malam wacce za ta ci gaba da yada da'awa kamar yadda malam yake yi da fatan Allah subhanahu wata'ala albarkanci gidan malam Jafar Allah ya kara mana irin ta malamai a cikin sauran yaran mu samu wanda ma ta fita ko wanda ya fita kamar malam gaba ɗaya ma Allah ya saka da alkhairi abin da zan faɗa game da bayanan da ta yi akwai waɗansu main points da nake so mu sa hankalinmu mu lura da shi da farko waɗansu ba su zozzo ba ta fara tarbiyya tana tashi ne da farko daga kan aƙida farko sai ka ɗanka ya kasance yana da aƙida saliha aƙida mai kyau mai aƙida ka tarbiyyantar da shi a kan Allah shi ne ya halicce shi Allah shi kaɗai ne a duk inda yake akwai Allah kamar yadda ake tambayar wata baiwa ake cewa ina Allah yake take cewa yana sama amma yana ko ina da iliminsa to idan har muka tarbiyyantar da 'ya'yanmu a kan wannan aƙida duk inda suka je su za su na tunanin Allah yana ganin su tsoron Allah nan shi zai hana su su aikata abu mara kyau shi sa ta soma mana tun daga farkon yaro karami kuma dama an ce tarbiyya ana soma shi ne tun daga tarbiyya tun daga yaro yana karami abu na biyu wanda ba ma lura da shi shine ta ce ibada sallah gaskiya sallah tana tasiri wajen tarbiyyar mutum inna Salatu, tanha anil fahsha'i wal munkar fa in dai ma asali ma muna son tarbiya tun daga farko ya kamata yaran mu tabbatar da su sun tsaya akan sallan na akan lokaci yaran ki karki yadda sallan asuba ba su yi a masallacin anguwan ba azhar la'asar magriba isha da izinin Allah ma ke kan ko yara kanana ne ko ni na lura da wannan yara maza da ake tawo ji in da kika dage suka tsaya da sallah sai kiga fada ma ba za su na yi ba fa kawai abubuwan sai kiga yana tafiya cikin sauki ma tarbiyyar su ma sai ya miki sauki to a nan ne muke barin abun ashe sai kuma akwai waɗansu abubuwa a cikin Kur'ani a cikin daftarin Kur'ani suke wanda 'yan Islamic suke ce musu Islamic moral teachings shine su amana gaskiya yana nan duk kowanne akwai yana da ayoyinsa a cikin alkur'ani wa'annan ɗabi'un aka sa wa yaro a ciki cikin tarbiyyar shi to alhamdulillahi kenan yaro ya zama shi kullum kullum kuma gaskiyan nan ba ka ce ka soma daga karan kanka kada ya zama ke kina ƙarya shi na a waya ana cewa kina gida kina baki gida malama ta dumin mana a wa'insu sun yi latti wa'insu gaskiya sun rasa alkhairi mai yawa da hakan nan babban abu a cikin tarbiyya a ɗabi'u nan ɗabi'un da suke cikin alkur'ani a zuba a kan yaron gaskiya amana haƙuri an gane suna nan sun kai wajen arba'in dukkansu kowanne kuma yana da aya a cikin alkur'ani dama yawanci wa'azi ita tunatarwa ake sai a koma gida kuma a zauna a yi ta karatu da hakan nan an zaburar da ke banda wannan ta tabbatar mana akan cewa mu dage yaranmu me yake shiga cikinsu tun suna yara annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana akwai hadisin da ya yake cikin arba'una hadis inda Allah subhanahu wataala hadisul qudsi ne ake cewa mutum yana cewa ya rabbi ya rabbi Allah ke cewa fa anna yustajabu lahu wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa guziya bil haram sa haramun haramun kai da ya haram din ma aka raine shi tun yana yaro Allah ke cewa fa anna yusajabu lahu te shi kazanta ne kenan ta yaya Allah shi Allah shi tsarkakakke ne ko la yaqbalu illa tayyiban kuma bai ya karba abu sai mai tsarki kun ga daga nan baya muke barin abu kenan lecture nan ta gama da komai tun daga tushen aure tukun in baka samu miji na gari da farko ta so mace mana ba za a samu cewa za a samu zuri'a ɗayi ba ba in an samu ma sai dai accidentally ne ba wai kuma tabbas wai dan an bi irin tsari ba da hakan nan ta tabbatar mana kuma bayan abin da ɗa zai ci mu dage akwai wani ilimin nas a tarbawi ilimi ne na nafsin mutum mu kawai zahirin muke gani muka ma ba mu san ma ruhin ba ba ma tunanin ruhin wata rana ma su depression su mai ai ruhin ne yake cutuwa in ruhin mutum ya cutu shi ne yake wannan cututtuka to da hakan nan akwai cuta wacce take ta ruhin shi ne akwai tarbiya wacce take ita kuma tarbiya ce ruhaniya tarbiya ce ruhaniya ana bani lokaci yayi to wannan yana daga ciki abin da ta ce shi ma ai ruhin shi ruhin yaro kenan akwai abubuwa kuma da zamu lura da shi psychologically na yaro meye ne abin da ya fi so nan ma malama ta kawo meye ne abin da yake gaggawa a kai tun daga yarintan shi kai su malamai suna gani a zauna a ci abinci da yaro ma daga nan daki gane yaro mai handama da wanda yake da gaskiya da wanda daga nan zaki so ma tarbiyyar amma sai abincin ba ai abin su je su ta fada shari'ar ma wata ba a tsayawa a bincika don wata ran ba ma bincike ba sai muna shari'a rashin adalci ba wani kawai in ya faɗi abu sai mu ɗauka wallahi wani lokacin kika lura ki ga wanda ake yake kawo ƙaran wata ran shine mamarar gaskiya da haka ne ya kamata mu dinga sa hankalinmu akan yaranmu sosai da fatan Allah subhanahu wataala ya taimake mu wajen tarbiyyarsu malama ta kwadaitar mana mu dage da yin addu'a addu'an nan kuma dama dole kana addu'an kuma kana aiki kana addu'a kuma kana aiki ko da fatan Allah subhanahu wataala ya samu dace ana nuna min tun ɗazu lokaci yayi Allah subhanahu wataala ya amfanar da mu da abin da malama ta ce kuma Allah Ubangiji ya saka mata da alkhairi yadda suka zo lafiya Allah mai da su garin su lafiya Allah kuma ya sa malama ta soma zuwa Gombe kenan kamar yadda malama matar daura ta zame mana yar uwa a Gombe muna fata ita ma ta zama yar Gombe ta wani guri Allah ya sa mu dace astaghfirullah Allah ya saka da alkhairi malama balkisu aliyu mun gode Allah ya saka da alkhairi mun samu bakuncin wakiliya daga kungiyar muryar musulunci voice of islam organization voi malama amina muhammad isa malama amina sannu da zuwa mun gode sannan ga mai bukatar assalamu alaikum Walaikum salam. Sannan ga mai bukatar wannan wa'azi da aka yi direct za a same shi a Voice of Islam Organization VOA ta BOI eh, ta Facebook kenan. Ga masu buƙatar shi kuma ta WhatsApp za a yi sallama ta wannan nomba 090 090 0088 zan maimaita 090 6211 0088 duk mai bukata sai ya yi magana in kai sallama ta whatsapp insha Allah za a turo maka wannan wa'azi kai tsaye mun gode Allah ya saka da alkhairi to akwai tambayoyin malama kuma shi to ya za a yi da shi ko a karanta malama rafi zo da shi eh, shi ne ai amira to akai mata mana ya da za mu tura okay maimaita number waya zan maimaita number whatsapp din kamar haka 090 090 62 11 0088 zero nine zero six two one one zero zero eight eight eh ya mu mata za ta amsa tambaya muna so a dan mata tambaya eh akwai tambayoyi tana ok tana zuwa to mai tambaya ta farko ta ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ta ce malama allah ya gafarta wa malama tambaya ta ita ce malama ina da abokiyar zama sai ya zamana wani lokaci sai ta ƙi yin girki yana fita tambayan ku yawa wani lokaci sai ta ƙi yin girki sai ta eh oke in ta ƙi yin girki wai saboda ta samu saɓani da mijinsu to ni kuma sai na yi cefane da kuɗi na sai na yi girki idan na yi girki sai na hana mijin sai mu ci da ni da yara na to in bata ba mijin ba nan ma sai ya rinka fishi wai bata ba shi ba to shine wai me masalaha ta ce tambayanta na biyu tambayanta na biyu shine menene hukuncin mijin da yake sa ka aiki a ranar girkin 'yar uwarka wai saboda baya magana da ita sun yi fada sai ya ce ke ne zaki masa hidiman gidansa me hukuncin wannan da Allah tana so a mata bayani mata ni na farko din ma ah, in ta girka abinci ko assalamu alaikum rahmatullah to na farko dai a kamar yadda in ban manta ba ta ce idan ranar zaman ranar girkin abokiyar zamanta ne in sun yi fada sai ta ki girki wannan rashin kyautawa ce domin ita biyayyar miji ko sauke wajibi na aure bayi da alaka da sai an yi min sannan zan yi ko sai ana daɗi sannan za a yi ko sai ya kyautata min sannan zan kyautata ba haka bane ba ke da ki kokari ki sauke abin da yake na wajibi na shari'a da yake kanki wannan game da ita mai yin fushin kenan Allah ya ba ta haƙuri ya huci zuciyarta kuma amma ta canja wannan ɗabi'ar dan ba ɗabi'a ba ce ba mai kyau ita kuma abokiyar zama da za a ki girkawa a bata dama ai dan adam ba zai zauna bai ci ba dole za ta girka kuma za ta ci ita da 'ya'yanta to inda tambayar take ina jin ta ce tana hana mijin ko eh, kuma sai yayi yi fushi to ita yarjejeniya na abin da ya shafi zamantakewa na rabon kwana ko ya za a gudanar da mu'amala ta zamantakewa aure yayin da ake da mace sama da ɗaya ittifaki ce abin da dai shari'a ta bayar na ka'ida shine dole a yi me adalci amma sa'ilin da kuka zauna ko da ba ku zauna a teburi guda kun raba ko kun yi wa kanku matsaya ba miji ya zo ya ce so nake yi zan raba kwana kwana biyu ko kwana kaza abin da nake cewa shine ita zamantakewa ta auratayya idan ya zamanto mace sama da guda ɗaya ce kuma miji ya shimfiɗa ƙa'idar cewa ni ina son in yi rabon kwana ne kwana ɗaiɗai ko kwana bibi ko sati sati ko wata wata duk ma abin da kuka yadda a tsakaninku cewa gashi kun yadda haka za a raba kwanan kuma menene hidimar da take a cikin wannan rabon kwanan wasu sun yadda in ke ce kike da girki to ke za wa miji abincin da zai ci kuma ke ce za kwana a ɗakin miji sa'ilin da wasu kuma su ba haka ba ne ba wasu ke kike da girki ke za girka abincin gida wadda ba ta girka abinci ita ce take da kwana kowa yana ɗiban ne yanda gwargwadon fahimta da zamantakewa ku ta gadar to in har kuka yi wannan ittifaƙin to ba shi halatta wata ta shiga gonan wata domin sharaɗi ne kun riga da kun ajiye ƙa'idar guda ɗaya shine Allah ya ce a adalci kuma adalcin shine a raba abin da yake na zahiri wanda ɗan adam yake da iko yake da tasarrufi a kansa an raba girki an raba kwana shi kenan a gurina kake cin abinci in na girkin zaka kwana a guri na to kuma ranar da baka can ba kuma bisa wani uzuri ba ta ku ce ta haɗo ku to baki kyauta ba idan kika ɗauki abinci kika bashi saboda kin shiga hakkin yar uwarki ne matukar ba ita ce ta ce miki na haƙura da girka ki ɗauka ki bashi ran shi zai ɓaci ya yi haƙuri amma ba za ki taimaka mishi akan zalunci ba ko da yake ita ce ta tsira al'amarin tun a farko ke a matsayin ki na la'alla yanzu kin ga sai mu kyautata mata zaton wannan tana da tsantseni ba ta so ta shiga haƙƙin yar uwarta ko ta yi abin da bai kamata ba to sai ki ƙoƙarin kawo gyara a al'amarin amma kake taimaka gurin barnar ta ci gaba domin zai zamanto da akwai shiga hakkinta kuma Allah zai tambaye ku akan hakkokin da suke rataye na junanku a tsakanin ku ranar gobe kiyama da haka ki lallaba shi mijinki ne ke kika fi kowa sanin halinsa da ɗabi'unsa da yadda zai fahimta ko ya anshi bayananki a yanayin da ya dace ya kamata cewa ko da ya nusar da ita ko kuma kaza ko in ka zo wurina na baka to ya zaman tona shiga hakkin wance ne a yi ƙoƙari dai a samu maslaha da mafita tun da ke insha Allah muna tsaran cewa ya alkhairi ce a gidan nan. Hmm? malama ta zo da dabara Allah ya saka da alkhairi <laughs> malama ta ce maganin ta za a yi ta dafa ta bashi ya ci ya koshi sai ta kai mata ita ma ta ce ki cike ma gobe za ta gyara Allah ya saka da alkhairi malama <laughs> Allah ya saka da alkhairi to wannan ta ce assalamu alaikum <laughs> haka ne shi ne wannan ta ce malama allah ya saka da alkhairi ta ce tambaya ta ita ce wai an ce tambaya ta ita ce wai an ce idan mutum ya wanke kansa ya sa gel ba, wai babu kyawu to ina son a mana ƙarin bayani gel irin wani abu da ke dan karar da gashi, ruwa kamar bayi ratsa shi gaskiya bayi ratsa shi to abin da dai yake ya kamata ki mu sani a dunkule a dunkule in ba mu wani ma'auni guda ɗaya da abin da ya shafi kwalliya ko kyale-kyale namu na mata mu kaddara cewa wannan abin halal ne ma'ana amfani da shi ba amfani da shi da wani abu wanda yake haramtacce ba gurin sana'anta wannan abin to idan wannan abin zai kasance ya baki wani kangiya tsakanin cikar alwalaki ko cikar ibadaki ba haramun bane ba a karan farko in kin yi amfani da shi amma inda matsalar take shine dagiyar da ke ko kariyar da kika ya zamanto miki gurin tabbatuwar abin da yake na hukunci na shari'a a kanki da jel da zaki sa a kai da irin su make nan da ake yi a fuska wanda za su hana ruwa saboda suna da kaurin da ba za su bar ruwa ya taba fatar fuska kai tsaye ba da koma menene da in kin tashi yin alwala ko kin tashi zaki wanka zai hana isar ruwa gurin da shari'a ta shar'anta ya isa to bai kamata ki alwala ko ki wanka tare da su ba dole ki kau da su sannan ki cika hukuncin Allah ko umarnin Allah kan ki To mun gode Allah ya saka da alkhairi. ubangiji allah ya sa mu amfana da abin da muka ji mun gode mun gode malama allah ya saka da alkhairi ko in ce malamai da fatan idan muka ƙara gayyata za a amsa mana mun gode sai mai jawabin godiya ɗaluba daga makarantar darul hadis muna gayyatar ta wannan guri malama zainab ismail ahmad malama zainab in kina kusa bismillah Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Da farko muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya, sannan muna yi wa babbar mu. Malama Zainab Ja'far Mahmud Adam, shugabar kungiya ta nisa Sunna. Muna yi mata godiya sosai da ta samu dama ta ba mu lokacinta ta kawo mana ziyara wannan makaranta tamu mai albarka. ta darul hadith islamic center dubai kwatas gombe muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ta zo lafiya allah ubangiji ya mai da ita gida lafiya tare da sauran baƙinmu baki ɗaya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu to mun gode allah ya saka da alkhairi to da allah malama amina voice of islam muna gayyatar ki wurin nan ki ba mu koda lokacin ki minti biyu haka ki dan mana bayani game da voice of islam malamin kina kusa bismillah assalamu alaikum a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin da farko ina yi ma babbar bakuwar mu hajiya zainab jafar mahmud adam barka da zuwa muna farin ciki kuma muna kuma farin ciki da ziyarta babbar ziyara da ta kawo mana nan ina fata duk jama'a da suka halarci wannan wurin za su yi amfani da abin da suka ji daga reta ina dai neman gafara ni na zo a ƙurarren lokaci amma ɗan abin da na samu tana mana bayani a kai wallahi na ji daɗi musamman ma maganar tarbiyya a wurin iyayenmu mata game da yaranmu matasa game da yaranmu matasa mata da maza a gaskiya akwai babban abin ga da za a yi akan wannan so ina fatan za ku rike shi shi kuma wannan kungiya ta mu voice of islamic organization kungiya ce ta muryar jama'a musulmai kungiyar musulmai ba kuma sabuwa ba ce ta duniya ce ga baki ɗaya wannan rassa ne na gombe state kuma akwai su a kowane jiha sannan muna ƙaddamar da ayyuka ne kamar na taimako yara gajiyayyu marayu wa'yansu kamar masallatai ziyara zuwa asibitoci da kuma wani sabo wanda muke so mu fara yin shi shine azumi ya muna tunkarar azumi dole ne mu fita mu yi jawabi mu samu manya-manyan abin da namu da muka shugabanninmu